tambaya mai tambaya washin haji ya wajaba kan buge sun zango ko bai wajaba ba jawabi ba zan iya cewa eh haji ya wajaba kan buge sun zango duka ba shi dai abin da ya kamata kowa gane duk wani bogan da yake ya mallaki abin zuwa yi aikin hajji. hajji ya wajaba a kansa mun ji bayanin nan ba Allah ce walillahi alin nasu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila inda mutum na da iko zai iya biya kamar yadda aka biya bara 75,000 eh, ghana cedis zai iya biya kuma ya biya abinda zai kula da iyalinsa ya je ya komo zai iya ya samu kuma san bogus da galibinsu aikin albashi suke ne ba su cewa jari na duka ya rushe a an yazo ya zai aiki wata kuma an biya shi to wajibi ne kansa ya haji in bai yi ba mutu ya mutu da bashin haji wannan matsala yana da muhimmanci su domin da yawa suna ganin su dai 'yan turai dokan da ke kansu ko kunjin ya bambanta da 'yan gida ba 'yan turai kawai ba hatta samarin zango yau ga samarin zango ya mallaki kudi ya kai 5 biliyan yana sana'a da shi ya gina gidan shi yana da mata yana da ma mota da yake hawa an shi wani baka yi kaji kasan haji da ai lokaci ne kiran kiran Allah ne wallahi Allah ya kira ka kiran ne a baka abin yi yanzu an kira ka ko bu gane ba kiran da Allah ya mutum cikin Qur'ani kenan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila da kan Allah ya baka ikon ya kira ka kenan awan kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin in ka kabutulci ka yin aikin haji to ka tabbatar cewa Allah ya wadatu daga barin talikai Allah bi sun komanka da ka yayin da ka mallaki abin da ya kai ka je kai aikin haji in ba kai ba har ka mutu ka mutu da bashi da yan uwa uwana maza mata ta wannan bangare wallahi suna kokari ita ko hukura kudin ta duka ne wallahi za ta biya ta yi ta yi ta zaman ta kawai dama ai ba ita aka daukawa aka damkawa nauyin cefane ba koyo ta sauko kai za ka ware kudin za a yi girki yau haka ne ko ba haka wani daga kan ta biya kudin ta ba ta ta haji tana da laifin kai za ka duba tan bata da shi ta ma kai kuma ka samu iko zuwa haji ko wasu billionaires ne suna da kudi sun tara amma wani lokacin abin ta kai ci shi ka samu samarin zango ko bai zuwa haji bisa aure ne bai yi reji zai tuba ba tukunna da haka hajji yi zo ya ji saba sabawa Allah hajin shi ya kare da haka shi ya reserve yi sabon in ya kai lokacin da ya ga yazo ya koshi da sabo shi je aikin hajji. kai kana da wayo kai ranka hannunka yake mala'ikan mutuwa na can bakin kwana yana jiranka wallahi kana ganin oh, saura kaɗan kana kusa da kabari kenan gobe na yi shekara mai zuwa na yi kana kusa da kabari ke nan. an haƙa ma tarko wani wuri wallahi ranar ya kai baka wucewa za a kama ka ne kuma ka tafi ka san ka tafi da bashin rukuni kuma yau zamani mu nan bayan Allah wallahi da biya ɗanka kuɗin ma da kabari ya dauki ma haji da wiyawo kun sa abin da muke kokari she mutum ya biya ya je aikin haji shi ya ƙara ya she call yana can daga makka malam na zo na yi haji na kare na iya ma baba na umra ba ka iyawa ba ka iyawa wasu malamai na cewa ka iya mazancin gaskiya ba ka iyawa domin ba aikin magabata ba da abubakar ya ce ya aikin haji bai ma wani umra ba umar bai ma kowa ba usman bai ma kowa ba ali bai ma kowa ba annabi lasan bai ma kowa ba ka iya kaje ka wa shi kuma a wurin magabatanmu ana zuwa a yi haji don umura mu wani da tafiya zan taso in zo zan zo yi wa wani haji zan taso in zan yi wa wani umura ana yi amma kai ka zo ka yi haji daga wani wallahi ku duka na muku wallahi wallahi ku guda ku duka wallahi mutane goma sha biyar na mu kowa umura na ka koyo wannan ina da wuya kai ka mutu ɗanka ya rutu kudin ka ba zai ma haji wallahi ina da wuya shi dai kudin ba na shi kadai ba ne ina ga shi ma a ce shi ma ya hawa jirgi ya sauka maka to wannan ya samu ya develop interest ya te amma kudin ya shiga hannun shi rabon shi ya biya bawan Allah ya biya a rikin kudin na ma haji da kana tarawa ne don wasu kai namiji duniya ka zo ka wahala ne wallahi namiji wahala kake yi duniya. ka kana samu kana ba da kudin abinci kana biyan kudin makaranta kana sun fili kana gini kana menene kawai hanya kace shi a ce wallahi shikenan wani ya zama babu shikenan kai kace kenan a ci banza da haka wallahi kana yi ka tuna da kanka kaka yi wa kanka keta kaka yi wa kanka ruwa dan uwa boga kaka yi wa kanka ruwa kana turai akwai wahala wallahi bugogin wasu gari suna yi sosai na takiman ne ban sani ba sai ɗaiɗai eh, eh, ba su yi amma kaga boge sun kuma sa kara suna haji sosai boge sun ta kima kuma fa Allah shirya wallahi ku kokari ku yi in ka zo ka zo gidan ba ma wani abu da ka tara jewa haka kawai gina ma kanka lahira kuma ba kaga akwai magana ko ba haka ba wallahi akwai magana da ku yi kokari in ka samu dama kai haji in ka ga daga can America ko daga Birtaniya ko daga spain ko germany kuna hajji na da tsada yanga take kika zo gida nan gana akwai arha yayin bara mun ji america an biya between 12,000 to 16,000 dollars nan kuma ba 5,000 zuwa 6,000 aka biya kina hafin shi ma in ka zo gida ya ishi ka ba lalle shi ka miya america ba zo gida america ya fama kake gina wannan wallahi ka mutu ka bashi wallahi ran da ka mutu ba a sama inda ka zai shigo cikin ka duka ne na ka same shi yaya ka kashe shi amma wai ka mutu kamar maɗiyanka gado a ce ga aladanka ba wa zai baka in ka mutu kamar shi ka mutu kamar shi ba na ka bari da naka ne wani ka yi aikin allah da shi da ka yi kokari muna samu kada mu yi wa kawuna mu mu yi wa kanmu abin da zai muna amfani ka yi hajji ka fidda zakka ka gina masallaci ka gina makaranta ka duba marayu ka taimaka wa aikin Allah akwai masu yi Allah ya kara musu arziki ya kara musu yalwa ya jagorance su nan duniya da lahira kai kuma da za ka yi shiga cikiwo domin ba ka yi ba wallahi ka mutu yau ko gobe ka kusa mutuwa ma kenan baka sani ba idan kai da aka haife ka yau ka kai shekara arba'in da biyar me saurama wallahi saura kaɗan kaɗan sosai kuma

tambaya har yana da alaka da tambayin da gabata wani boga ne ina turai ina samun kudi amma na san abin da ake yan uwaye na kai su hajji ni kuma na samu na da iko yanzu nima ma in bar kaina in kai yan uwana ko uwaye na gaba ɗaya su ce sun su nan in te ko kuwa dole in te dole ne ka te kai dole ne ka te ubanka da uwarka da 'yan uwanka waɗanda Allah bai ba su arzikin zuwa haji ba haji ba wajibi ne a kansu ba domin Allah ce wa lillahi adin nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ga wanda ke da iko kada baka da iko baka da kowane matsala da kai da ke da iko kai ne in baka ce baka ke da bashi amma ubanka da bai da iko yana da bashi bai da bashi akwai wani da ya zo yin aikin hajji zai yi wa wani ɗan'uwan shi sunan ɗan'wanshin shubrima sai da ya zo ana ainihin hurta ainihin lafazi na ihrami shi ce labbaik Allahumma an shubrima da ce ya Allah na karɓa kiran ka zan yi wa shubrima hali an zai ce man shubrima hala waye wannan shubrima shi ce ɗan'uwana ne a shi kai kayan haji kanka ya ce a ya ce to kai haji ma kanka shekarar nan in ya kai shekara mai zuwa kenan baɗi sai ka zo ka yi wa ma mun gane saboda kai da kazun kai ne ya zama wajibi a kanka yau da haka kai ka bari ka ce ni zan kai wasu sannan in je yi wannan kuskure in kana da iko ya fi kyau ka biya ka biya wa warkar ubanka gaba ɗaya ku tashi ya fi daɗi inda iko ka biya kai da manka da babanka da matanka da yaranka inda iko ka biya duka ku tashi kawai ku je ku yi aikin hajji ku zo ku zauna kama baka da iko shi na kai kanka kan ne wajibi a kanka kan babanka ba wajibi ne a kan shi aikin hajji ba in bai yi ba Allah bai kama shi amma kai za a kama ka idan ka zo ka da shi bayan ka mallaki iko iko ya zo kuce ma na ka tafi gane wannan akwai da akwai da ke gani wannan baban shi bai je hajji shi ya je ya aikin hajji don me ibada ne wanda an farata wanda ke da iko ba farata wanda bai da iko ba da haka shi wanda bai da iko bai tayo babu laifi isani ne kyautatawa ne ka taimaka ubanka ko uwarka su su yakin haji kayi aiki mai girma amma kai a kanka kai farilla ne kanka kai ka sauke naka tukunna wannan shine wallahu ta'ala a'lam na'am na'am na'am